Talata ɗaya ga watan Satumba na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Yamai an soma gudanar da jarabawar karshen karatu inganta diploma a ma'aikatar horar da 'yan jarida da ma'aikatan sadarwa iftika. Bana ɗalibai 48 ne za su gabatar da na nasu gaban alkalai. Wasu 'yan kasar Nijar na fuskantar ambaliyar ruwan sama tun lokacin da damana ta zauna sosai kuma kogin isa ya cika ya batse. A cewar masana al'amuran ruwa, reran da yamma kogin katutu na ɗaya daga cikin dalilan wannan ambaliyar. Muna yau ranar Talata a cikin shirin namu kyautar rayuwar iyali za mu je jihar Doso inda matan Yelo da ke gundumar Gaya ke gudanar da ƙananan sana'o'i domin samun cin gishin kansu. Masu mu barkan mu da sake saduwa. A yau da sahani aka soma gudanar da jarabawar ƙarshen karatun inganta diploma a makarantar koyon aikin jarida da kuma sadarwa iftika na wannan shekara ta 2019-2020. Bana ɗalibai 48 ne za su gabatar da ƙoƙarin nasu don samun shaidar ƙarshen karatunsu. Ahmadu Ilyasu, Darakta General na makarantar ta Iftika, Yama Olivia Asogbavi karin bayani. Gamunan yau ga jarabawa ta kawo ƙarshen ɗaukar horo na ɗaliban makarantar Iptik na babban aji. Muna da ɗalibai 48 da ke cikin wannan jarabawa, 34 na ɓangaren kimiyyar adonan takardu, 11 na jaridar radio da tele, sai kuma guda uku masu wallafa jarida. Yau ɗalibai guda 11 ga jarabawa, gobe guda uku masu wallafa jarida, sai kuma sauran ɗaliban su ma za su guda gudanar da tasu jarabawar nan gaba. Wasu matasa 'yan sa kai na ƙasar Nijar sun soma wani kamfen wayar al'umma kai kan hatsurin da suka danganta da yin waya a lokacin tuki da kuma mahimmancin kiyaye danjoji na saman hanya. Wannan kamfen da ya soma ranar Lahadi 30 ga watan Ogista shekara 2020 zai zamanto wata hanya ce ta ceton rayukan jama'a kamar yadda Sidi Muhammad daya daga cikin shiga cikin wannan tsarin yake fata a cikin firarsu da michel deji mu waye mu mutane kai su bar tabi'a da sun saba yi rayuwa ta kowa ce ba ke da ke tuki ɗaya ne ba har iyalin ka accident ɗin naka zai iya shahuwa duka aikin da muke yi na wayar da kai bisa kan harkar security rucer in mutum zaka vire ya kamata a ce wannan hanya an barta dan saboda wanda ya zo shi ma ya samu ya shiga yayi kwana me mutane yau muna gani akwai wa'anda ke zawa wurin sai su tare shine mun ka ce zamu zo mu mu wayar da musu kai mu ma mu ka gudunmuwan mu samari na Niger waɗanda sun kai niyya cikin ra'ayin kansu su zo su yi wani activity wanda da ka sauyi a cikin kan mutane da saboda kowa ya samu ya samu ganuwa biskan optic ganin ruwan da suka yi ta sabka kamar daga bakin kwarya a 'yan kwanakin nan taukunan da ke a da'irar zandayar sun cika har sun batse misali a unguwar haroban data zandar inda ruwan suka yi ambaliya a cikin unguwanni ko jama'a suka ji da wannan al'amarin gari ra'ayoyin da suka ba Mustapha Mamman Sani. A bangaren tafkin birgi al'amarin yana matukar tayar da hankali sosai hanyoyi duk sun cushe magabata na wannan gari su zo da kansu su gani don su san matakan da za su dauka. Ruwa dai gashi dai yana neman ya cinye unguwa kuma al'umma dubu dubu suke wuce nan amma yanzu mutane abin ya haƙarhin su. suna yi tun karfi amma yanzu abin yana neman ya gagare su kai ya gagare mu ma. duba bayan mu ku gani akwai wata waya wutar lantarki da take tsumbul a cikin ruwa wani ɗan kasuwa ne ya datse hanyar ruwa tuni an ce wannan fadama mallakin wani ne kenan ya kamata ya gyara wurin kar ya saka rayuwar jama'a a cikin haɗari muna kira ga hukumomi su ne na farko da ya kamata su zo su ga abin da yake faruwa wanda suna nauyin tabbatar da kare al'umma musamman a wannan lokaci na ruwan sama. Surtout en cette période de pluie. Wasu jama'a da ruwan yamma gyara a unguwannin kirkisoi ta ɗaya da ta biyu a cikin da'ira ta biyar ta birnin Yamai sun samu taimako a ranar Lahadin da ta gabata na abinci da kuma wasu kayayyaki daga wasu matasa masu kokarin taimaka ma masu karamin hini a ƙarƙashin ƙungiyar Plus de Soutien. Ga dai shugabar ƙungiyar 'yan mata Rashatan Aisha Wale a cikin firarsu da Rafikatu a Tahir. Mun tafi wuraren nan mun iske mutane da dama da ambaliyar ruwa ta taba su da ba su da matsuguni. Abun ya buga mu sosai. Mun kasance ne gaban al'amarin da ba ma iya ba wa kowa ba, amma mun yi kokarin taimaka musu da karamin abun hannunmu na abinci, tabarmu, butoci da riguna. Mun samu zagaya a wuraren nan biyu, kirkisai yan da kirkisai dwe, inda suke zaune yanzu. Mun ɗauki iyalai talatin da muka taimaka musu da abinci. Iyalai iyalai 25 da muka taimaka musu da tabarmu da butoci da kuma iyalai 25 zuwa talatin da muka taimaka musu da riguna. Akwai waɗanda ba su samu komi ba. Mun ɗauki ne iyalan da suka tsufa. Muka ce su ne ba su da ƙarfi sosai. Da matan da mazajen su suka rasu da ba su da tallafi. Kuma waɗanda ba su samu tabarmu, butoci da riguna ba. Mun ɗan ba su kuɗi. Rerin da ya yi kaka gida a cikin kogin Isa da kuma rashin shibkoki a kewayen kogin su ne umar aba'isin ambaliyar da ruwan kogin suka yi a 'yan kwanakin nan kamar yadda dr isufu mai gari masani a kan al'amuran ruwa a ma'aikatar agrimet birnin yamai ya shaida ma muktar hamadu wannan ruwan da yake zuwa yanzu a lokacin da muka ruwa ake da yawa dama mun yi provision sosai ta nawar mun ce bana damana ta zama damana mai ruwa da yawa mun ga kuma ruwa da yawa ya faɗi banda shi duka ba san kin da suke kawo ruwa kun sirba da wani goruwa duka mutane sun yi ta aiki kuma an cire itatuwa duk wannan yana sa in aka yi ruwa yanzu iya gungurmuwa karfi suke babu itatuwa da suke dadin rike ruwa na shiga cikin ruwan da bai kai ba ma yayi banna kwarai ba sai yayi banna yanzu banda shi kuma aikin mutane da suke yi ya sa kuma ƙasa tana zuwa cikin isa da yawa ƙasan take zuwa tana cika isa ita da kanta kenan yanzu ruwan da bai kai ba ma ya kai yanda ya kamata ya banna haka ba sai ya banna hanyar shi a ƙasa ta cike sai ya kai inda mutane suke amma duka inda mutane suke kuma an san hanyoyin ruwa ne dama in aka diba hawan ruwan dai ya wuce yanda muka yi fuske duka kima da aka yi na niyami na protection bisa wa an su kwata ne aka bada wanda muke tamaha da ba ya wuce ba mai yanzu ya wuce kwatkin yanzu a sake diba wani dukkin a samu kwatkin da ya kamata kuma a yi rahusikin dukkin. yanzu dai muna a kan bangaren na al'amarin na ruwan damana inda ruwan sama suka mamaye gonakin shinkafa da ke kan gabar kogin isa bangaren ayoro da ma kuma sauran gonakai na daban mafitar da manoma ke gani a kan wannan al'amarin ita ce sake dasa shinkafar a cikin wata gona ta daban tsarin da ake kira dambonse wanda ake bukatar kudade masu yawa gashi kuma manoman ba su da wannan halin tinni usainu ya shaida ma abdullahi amadu akan halin da suke Gonakin shinkafa gaskiya ruwa sun yi mana barna, saboda har da garaken da suke goro ruwa sun yi masu barna. Mafitar da muke tunani shine za mu shuka ku da ku da rogo da kuma albasa. Wasu kuma za su shuka shinkafa. Sai dai kun san ba wannan ne matsalar ba. Man fetur ɗin da injin zai sha na ban ruwan da kuma takin zamani. Sai wanda ka sani yana da hali idan ka tafi ka kwatanta masa in yana iyawa sai ya baka ka sayi takin zamani. Al'amarin damanar bana a mata mai a cikin gundumar Kance a jihar Zandayar ya sa ruwan suna zuwa ne a kowace shekara tare da banna mai yawa da ruwan ke haddasawa wadda kuma ta hada da yawan shara da ke cunkushe hanyoyi. Domin shawukan wannan al'amarin, ƙungiyar matasan mata mai ta ɗau alwashin kwashe sharar ga dai rahoton da Habu Sarki ya shirya mana a kai. Birnin Matamai kamar sauran biranen ƙasar Nijar suna fuskantar matsalolin shara musamman a lokacin ruwa. Wannan lamarin yana da nasaba da kasancewar tulin shara barkatai da ke tushe hanyar wucewar ruwa. Domin tunkara wani al'amari ƙungiyar matasa na Matamai sun yanke shawarar kwashe sharar. Abdulkadir Shaya shine shugaban ƙungiyar matasa na Matamai. Su wani masallaci su abin da ya shahi kasuwa su ma suna cike da wannan abubuwan abin da ya shahi eh, wata dauda da takuna da wasu 'yan lododi wanda ake yadda hanyoyi na ruwa inda suke hucewa wata ran taki ya tare shi ne ke kada ruwan wani waje inda hali yake kai ya zub da gidaje. A nasa bangare magajin garin da'irar mata mai Habu Abdo cewa akwai bukatar kawar da sharar da ke kokarin zama barazana ga al'umma. Jibjin in aka kwashi, eh kaga zai rage ruwa mai shiga cikin gida sai ruwan ya ta cikin kwari kuma ha'ilau eh, tarin ruwa wanda zai sa ko a yi samu zazzabin cizon sauro a yi maganin ita wannan masasara ta typhoid a cikin wace hanya magajin gari yake tunanin dafawa matasan mun ɗauki ƙudurin mu sa wannan traktor a hannu mu je a yi aiki da waɗannan kaya kayayyaki namu waɗansu rato waɗansu halo don mu sa a hannun su muna tare da su a kwashe wannan eh, jibji kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa mi in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikinsa sakan ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutane mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman da yake a yau muna ranar Talata a cikin shirin namu na kyautata rayuwar iyali. A ƙasar niger a cikin da'irar Yelu a gundumar Gaya, mata da dama ne ke kokarin cin gishin kansu ta hanyar yin kananan sana'o'i wadda ta nan ne kuma wasu matan ke tallafa ma gidajensu da yin kudaden kashewa abokin aikin mu na gaya fadil alum ya yi fira da wasu mata ga kuma rahoton da ya shirya mana a kai A cikin ƙauyukan karkara mata sun dukufa ne ga yin ƙananan sana'o'i, noma da ayyukan cikin gida, misalin wa'anga matan da suka ba da shaida sana'ata man gujiya ko ni ga matsa hai ni ga saishe shi kuma nan cikin gida ni ka saishe shi sana'ata kasuwanci sayan miya sure kuli kuli muna doka ga mata cikin gida muna kai wajen kasin malgoru hanya mai ina kai shi sana'an noma ni kai ina sa gujiya ina sa shinkafa ina sa intaya tun fil azal yin kananan sana'o'i abinda mata ke yi kenan kowace sahiya a karamar hukumar yalo ta hanyar wa'annan sana'o'in ne suke samun 'yan kudaden biyan bukatunsu na yau da kullum kamar yadda suka faɗa. To mun kan dai mun ga unhwanin sana'a muna unhwani da ita kwarai. A sana'a dai adda unhwani babba ko. To unhwani ko wani iri tana da a tana da mahimmanci babba. Wallahi sosai sosai riba na shiga. Ba dalilin da zai sa mu rungume hannuwa mu jiri duk wani biyan bukata daga wajen magidantanmu a cewar matan masu sana'o'in gudanar da wa'annan sana'o'i mace na iya kawo gudunmuwarta sosai ga kashe-kashen da za su tunkaru a cikin zaman iyali kamar kuɗin karatun 'ya'yansu kamar dai yadda wa'anga uwayen yara suka bayyana mu mata da muke zaune cikin gida sai mu yi sana'a don mu biya bukata maza mu kuma wata rana in ta kage muna biya musu bukata wani bai sani ba cikin ruwan asiri daga kai sai mijinka ko wani kana zaune cikin ɗakin mijin kai ka tashi lalura yau gobe ka ce miji ba an dala ɗari zane buki gobe ba an dala ɗari zane buki yau ya baki gobe ya baki shi in zai baki sai ranki ya baci to ke ga in ke sana'a kina da abin ki a in ke tashi kawai izini ɗan da kika tambaya muna da yara suna can makaranta wasu suna nan gaya wasu suna nyamai wasu suna dosu girshi yaro sai ya bugo maka ina son son jika ishirin ina son lalurar jika kaza to in ba kai sana'a ba ai baka dauka ka ba bashi a yayin da wasu matan uwayen iyali ke fafutukar samun cin gashin kansu wasu sai in mazan su sun tafi cin rani ko kuma bayan rasuwar mazan nasu suke shiga yin wannan sana'o'in anan dai muka zo karshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya a kowace rana ku saurari shirye-shiryen istidiyo kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa whatsapp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece kar ku manta da alƙawalinmu na mako a ranar litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman a ranar talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyau kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.